Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ni ce Amina Buhari auna tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau 27 ga watan Maris na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Aisha dauke da kanan labarai. Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya kamu da cutar coronavirus. Kasar Afirka ta kudu ce ke kan gaba da yawan kamuwa da cutar coronavirus. Mawaka a fadin duniya na amfani da baiwar su wajen isar da mahimman sakonni don wayar da kan al'umma. Kafin duk waɗannan rahotannin, bari mu fara kawo muku labaran duniya. alaikum masu sauraro barkanku da maraice ga cikakkun labaran duniya. Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya kamu da cutar coronavirus bisa ga sanarwar fadar mulkin Birtaniya Downing Street. A cikin wani sakon bidiyo da ya kafa a shafinsa na Twitter, Firaministan ya ce jikin shi ya yi zafi kuma yana fama da tari. Ya bayyana da cewa bai yi tsanani ba. Ya ce yana aiki daga gida kuma ya killace kansa abinda ya ce shine mafi dacewa. ya ce kada a yi wata shakka zan iya ci gaba da gudanar da aiki na na jagorantar yaƙi da cutar coronavirus godiya ga fasahar zamani banda godewa hukumar ayyukan lafiya ta ƙasar johnson ya kuma godewa masu aikin sa kai dubu ɗari shida da suke taimakawa ƙoƙarin burtaniya na kare al'ummar ƙasar daga illar coronavirus a halin da ake ciki kuma a yau juma'a ne shugaban ƙasar china ya shaidawa shugaban amurka ta wayar tarho cewa china a shige take ta taimaka wa amurka yakar annobar covid-19 a can baya dai china ce tafi yawan waɗanda suka kamu da wannan annobar amma a yanzu amurka ke kan gaba a safiyar yau juma'a an samu mutum 85,991 da suka kamu da cutar coronavirus china kuwa na da mutum 81,828 a inda italiya ko ta zama kasar da aka fi yawan waɗanda suka kamu da cutar a ƙasashen turai da mutum 80,589 a cewar cibiyar bincike da daƙile yaduwar annobar ta john hopkins bayan ganawarsu ta wayar tarho shugaba trump ya rubuta a shafinsa na twitter cewa yanzu na gama waya da shugaban kasar china xi jinping mun tattauna cikin natsuwa da fahimta akan annobar coronavirus da ke shafar kasashe da dama na duniya Shana ta sha wuya akan cutar kuma ta samar da matakai na yaƙarta, yanzu muna aiki tare tare da mutunta juna afirka ta kudu ta bayyana mutuwar mutane biyu na farko sanadiyar cutar coronavirus yayin da waɗanda suka kamu da cutar a ƙasar suka zarce dubu ɗaya hukumomin ƙasar sun ƙaƙaba tsatsaurar dokar hana zirga-zirga na tsawon makonni uku ministan lafiya zuwaili nkize ya tabbatar da mutuwar mutanen ya kuma kara da cewa dukkaninsu daga yankin yammacin lardin cape suke kididdigar masu dauke da cutar a afirka ta kudu ya zarce dubu daya kuma mafi yawa a nahiyar afirka inda aka tabbatar da sama da mutane dubu uku dauke da cutar a yau juma'a ne za a fara aiki da umarnin hana fita a kasar ta afirka ta kudu wanda shine umarni mafi tsauri inda aka hana sai da giya ko fita shan iska da kare da ma sauran abubuwa kazalika an hana mutane fita atisaye a bainar jama'a daga nan zuwa makonni uku ko da yake mutane za su iya fita daga gidajensu domin muhimman dalilai kawai kamar sayo magani ko ci kayan cefane tuni ƙasar ta rufe kan iyakokinta don hana mutane shigowa amma jiragen da ke safarar kayayyaki za su ci gaba da shiga ƙasar. wannan umarnin hana zirga-zirgar zai iya zarce kwanaki 21 idan lamarin cutar coronavirus din bai inganta ba a duk lokacin da ake da buƙatar aiki a duk lokacin da ake da buƙatar aika wani saƙo da zai kubutar da yayuwar jama'a akan annobar coronavirus mawakan afirka kan yi amfani da wannan damar wajen isar da saƙonni. a baki ɗaya nahiyar mawaƙa na ta fitar da waƙoƙi akan wayar da kan jama'a muhimmancin nisanta kai da juna don daƙile yaɗuwarta. kana da wasu daga cikin alamominta idan mutum ya kamu da ita sai muhimmancin wanke hannu a kowane lokaci duk wannan yana daga cikin hanyoyin wayar da kan jama'a akan yadda za a yaƙi annobar da kuma daƙile yaɗuwarta zuwa ga wasu shahararren mawaƙi kuma mai rajin kare demokuraɗiyya na ƙasar uganda bobby wine ya fara da jan hankalin jama'a ya kuma ƙara da cewar abin baƙin ciki shine kowane mahaluki yana iya kamuwa da wannan annobar amma kuma abin jin daɗi shine kowa kuma na iya taimakawa wajen kawo ƙarshen ta. To a gaida Aisha ma'azu kafin mu kawo muku ci gaban labaran bari mu duba taskar rahotanninmu inda za mu fara da rahoton da ke cewa ɗazu-ɗazun nan ne babban hadikwatar tsaron najeriya ta gudanar da wani taron manema labarai kan irin rawar da sojoji za su taka wajen tunkarar cutar coronavirus a ƙasar wakilin sashen hausa hassan maina kaina ya halarci taro da yake jawabi a wani taron manema labarai ɗazu-ɗazun nan a nan Abuja. Daraktan hulɗa da manema labarai na sashen aikace-aikacen babbar hedikwatar tsaron Najeriya, Major General John Enen ce, ya ce duba da yadda cutar alaƙaƙai ta coronavirus ke ci gaba da yaduwa. Rundunar tsaron ƙasar ta yi wani shirin kota kwana don tunkadar wannan ibtila'i gadan-gadan tsakanin sojojin ƙasar har ma da fararen hula. Navy Komodo Abdulsalam Sani da ke zama jami'in hulɗa da 'yan jaridu na sashen aikace-aikacen hedikwatar tsaron Najeriya muryar ya mun karin bayani. Kuma yadda dokan kasa ta ba sojoji dama wajen gudanar da ayyuka na musamman musamman idan irin wani al'amura sun samu akwai asibitoci guda goma sha bakwai wanda aka sa na musamman wanda za su kasance on standby in har wani abu kamar makamancin haka ya faru waɗannan asibitoci sun kasance a cikin waɗannan yankuna shida na ƙasar nan ɗaya eh, shida an tanaji cewa wanda suke da suka kamu da irin wannan cuta akwai gwaji na musamman da za a yi musu daga waɗannan asibitoci da suke wannan ciwoyi guda shida sannan kuma idan an samu masu waɗannan cututtuka za su kasance an killace su a waɗannan asibitoci domin su samu magani da kuma a kulawa ta musamman yau asibitocin nan na sojoji ne amma kuma akwai haɗin gwiwa da gwamnatin tarayya wajen fiyar da wani al'amari waɗannan asibitoci za a amfani da su har da fararen hula idan har bukatan haka ta faru misali asibitin mu da ke portfolio na kaduna da wanda ke uh, lagos na 44 na yaba da kuma wanda ke uh, navy town a ojo a lagos duk waɗannan asibitoci an fara amfani da su ma farar hula ma suna zuwa kuma ana gudanar da ayyukan bincike na musamman akan wani idan muka duba jami'an sojojin najeriya akwai waɗanda suka tafi waje domin ko horo ko wato talakan karawa juna ilimi ko kuma waɗanda suke aiki na wato a ofisoshin jakadancin waɗanda kuma na san wasu daga cikin dawa zuwa a na Najeriya. Kun gudanar da bincike a kansu domin a tantance halin da lafiya suke ciki. Eh, kamar wanda suka je suka dawo an gudanar da wannan bincike na gwaji kuma an samu mutum ɗaya daga cikin su wanda ke ɗauke da wannan cuta wanda an riga an killace shi a asibitin gwagwalada da kenan abuja saura kuma wanda suka dawo an gudanar da bincike an gano cewa ba su da wannan cuta kuma yanzu suna killace kansu har sai sun samu kwana goma sha hudu nan da ake bukata misali kuma wani karin guduma wani ake sa ran sojojin najeriya za su taka dangane da yaki da cutar ta coronavirus kamar alal misali akwai wannan gudunmuwa da aka samu daga wannan jack ma foundation da ke kasar china wanda suka ba da tallafi ta wajen waɗannan kayan aiki wato an yi amfani da jiragen ne na sojojin sama aka ɗauki waɗannan kayayyaki aka kai su a wuraren da na musamman da ake bukatan su kuma za a yi amfani da jiragen ruwa da kuma motocin tankoki na sojoji a gudanar da waɗannan zirga-zirga na waɗannan kayan tallafi da aka kawo wannan a cikin kafa so irin waɗannan abubuwa su ne ake bukatar sojoji za su yi kuma za su ci gaba da gudanar da waɗannan al'amura to kamar yadda muka bayani a baya asibitocin namu na musamman na da aka killace domin waɗannan gudanar da irin waɗannan ayyuka na gudunmuwa shi ma daga cikin gudunmuwar da sojoji za su bada tunda in ka kula waɗannan asibitoci ba lalle ba sai sojoji kaɗai za a za su amfana da su su kansu fara kula za su amfana da waɗannan kuma muna da manya-manyan likitoci wanda za su iya gudanar da wannan ayyuka na jin kai hasali ma an kira yawanci wanda suka yi ritaya su dawo su ci gaba da gudanar da wannan ba da gudunmuwa. Navy Commander Abdul Salam Sani Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19, 31 49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Bayan haka, a yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryenmu. Da tsakar ranar yau Juma'a kasuwannin hannayen jarin kasashen Asiya suka fara tashi. yayin da kasuwannin amurka suke tsaye waje daya na tsawon kwanaki uku a jere duk ko da wani kuduri da majalisar dattawan amurka suka gabatar na dala biliyan biyu don yakar annobar coronavirus kamfanin hannayen jarin japan nike index ya haura da kashi ɗaya da biyu haka ma kamfanin hang seng na hong kong sai kuma kamfanin koriya ta kudu cosby wanda ya cilla da maki ɗaya da bakwai wanda ke bayan su kuwa shine kamfanin shanghai composite wanda ya cilla da maki 1.3 kamfanin jakarta kuwa ya samu faduwa da da kashi bakwai da igo biyu kana kamfanin singapore sti ya cilla da maki biyu da igo tara a inda hannun jarin kamfanin australia kuwa na s&p asx ya fadi da kashi biyu da igo shida wannan hauhawar da suka samu ta zo ne a dalilin tsayuwar kasuwar hannayen jarin amurka a jiya alhamis bayan majalisar dattawan kasar ta gabatar da wani kuduri da zai ba da damar kashe makudan kudade har dala biliyan biyu don yakar annobar coronavirus. madalla a gaida aisha ma'azu da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga ci gaban rahotanninmu. mu Idan muka leƙa jamhuriyar Nijar kuma, rahotanni na nuna cewa matakan kariya daga cutar coronavirus da hukumomi suka ɗauka na ci gaba da yin tasiri a wajen jama'a. Yayin da kowa ke bakin ƙoƙarin ganin an kiyaye abubuwan da aka ce a kiyaye. Wakiliyar sashen Hausa a Damagaram, Tamar Abari, ta aiko mana da rahoto. ana ci gaba da mai da hankali wajen karfafa matakai na kariya daga cutar coronavirus a wurare daban-daban a nan jihar da magaran yawanci kuma jama'a na bakin su ga dai abin da wasu da na hira da su suke cewa tunda malamai sun kawo hadisi da aya suka ce manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya ce in eh, masifa ta muku yawa a kiyaye haduwa da jama'a ta yadda za a ɗauki cututtukan matakan tsaftan da aka ɗauka tsibirai za su taimaka amma hanyar da za su taimaka wannan masu ta yi babu kamal adda sunana ibrahim bukari a nan garin da magara a gaskiya a matsayina na musulmi ban ji daɗin kamar da sallar juma'a za hana musulmi sallar juma'a ban ji daɗi ba abin da na taɓa gani ne a rayuwata amma dangance da wani cutar da ta mamaye duniya to a muka talakawa kasashen afirka musamman madan niger a wani cutar ta zo ta ba ɗauki matakai ba kin ga za a yi amma dangance da matakan da hukuma gwamnati ta ɗauka ya dace mu kiyaye kanmu da an cutar wanda ta shigo gwamnati ba ta iya ba ta iya mana magani ba sunana jamila ita tsafta dama ko babu coronavirus ma dama tana da tana da muhimmanci eh, ga lahiyar dan adam kenan kuma wannan matakai da gwamnati ta dauka ba a kai ba ne hakanan ko don gyaran kanta ne ta ɗauka don saboda duka al'umma ne kenan wannan matakai sun yi don dakile wannan cuta ta coronavirus al'umma kenan su mai da hankali eh su gane wannan abin da su hudda siyasa da komi wannan abin na al'umma ne gaba daya kuma kariyar kan mace. sunana mamallawa eh, matakan da gwamnati ta ɗauka gaskiya yayi saboda gaskiya su sun kawo tasu gudunmuwa a cikin ƙasa domin kuma 'yan ƙasa su amwana a kare rayukan al'umma saboda ba a wata a ce an yi kara zube ƙasa da magabata da kum da kumi. sunana jeji kwabo ali wannan matakan da gwamnati ta ɗauka matakai ne wanda suka dace wannan tarurrukan da ake yawan haduwa wanda al'umma suke cuɗanya tsakankanin su suna kawo sauki wajen ƙara yaduwar wannan cuta a cikin al'umma kenan ina ganin idan aka ce wannan abubuwan mutane su kiyaye kamar an neme su ne da su kan kansu tausaya ma kansu a matsayin mu na masu karamin karfi kasa wadda tana daga cikin kasashe na duniya wanda suke dan baya-baya ya kamata a ce mutane sun fahimci wannan abun. Dr. Bashir Sabo shine shugaban da'irar da magaran ya yi kira ga al'umma kan muhimmancin waɗannan matakai da hukumomin suka ɗauka. Abin da nake so in gaya ma mutane wannan alloba da ta shigo ta virus alloba ce wadda ta gangama duniya gaba ɗaya yanzu jama'a ina kiran mutane a yi hattara mu yi kokari mu danne mu. mutane su lura sosai sosai su gane da aka ce ba a sallah a masallaci saboda irin wannan abin a samu a kiyaye shi manya-manyan masallatai na duniya duka yau arihi su ba addini da ba aka ce mutum kai a an ce dan dakata sallah ba hana mutum yi sallah ba wannan masifa muna fatan ubangiji Allah zai shi kukan mu babu daɗi ba da san mu ne ba ba da san gwamnati ne ba mu magabata da muke nan ba da san mu ne ba zan mu ce ka sallah a masallaci amma karin halin abun ne yasa yau mu dukan muna bakin cikin eh, rishin zuwa masallaci in sallah muna fatan ubangiji Allah ka mu sarki wannan abin da gaugawa mutane su koma addini su cikin masallatai a yi shi yadda ya kamata yanzu haka dai an zuba jami'an tsaro ko ina a cikin gari a motocinsu suna sintiri saboda kare lafiyar al'umma tamara bari muryar amurka daga damagara a jamhuriyar nijar. A gaida tamar a bari, zazzabi, masassara da kuma ciwon jiki na cikin alamun mura da kuma cutar coronavirus. Abokiyar aikinmu Grace Alheri Abdu ta samu tattaunawa da ƙwararren likita abdulmumin Sa'ad. Inda ta fara da tambayarsa bambancin cututtukan biyu. wannan tambaya ce mai muhimmanci amma a wannan halin da muke ciki ya kamata a sanar da jama'a cewa wannan cuta ta coronavirus ko covid-19 sabuwa ce ba taba ganin irinta a duniya ba saboda haka kamar yadda kika bayani tana farawa ne da zazzabi mai zafi mafi yawancin mutane za su zo da zazzabi bayan sun harbu da cuta cikin kwana biyar zuwa shida da harbuwa sannan kuma mafi akasarin mutane za su zo da tari da kuma kasala ko ciwon jiki ita kuma mura za ki ga cewa ita ta coronavirus a hankali a hankali daga harbuwa zuwa kwana biyar shida ne lokacin cutar za ta fara tsanani a jikin mutum abu mafi abu na biyu kuma shine ita mura ta gama gari za ki ga mafi akasari akwai lokacin da ake samun ta tana farawa ne a lokacin sanyi ko lokacin da ake hunturu ana kura da yawa da makamantan haka za ki ga cewa daga farkon watan disamba har zuwa e, january march ne za ki ga cewa ta fi karami a kasashen masu sanyi inda muke zaune za ki ga watan fabrairu zuwa watan maris lokacin cutar take tsanani a jikin mutane amma abu mafi eh, abin da ake so a fahimta shi ne ita ana mata rigakafi mm. ita kuma virus gaskiya babu rigakafi sannan kuma babu kuma magani mm. so duk batun da ake ta cewa mutane suna shan chloroquine ko sauran magunguna gaskiya babu ingancin bincike na likita da ya nuna cewa wannan maganin yana tasiri saboda haka mutane su yi hattara abu na gaba shine zaki ga cewa Ah, ita ta eh, mura tana fara kwana daya biyu zaki ga zazzabin ya dan yi tsanani kuma muran ta yi tsanani an sannan a hankali kuma sai ta fara raguwa amma dai abu mafi mahimmanci a wannan halin da ake ciki shine mutane idan mutum ya fita ko ya yi mu'amala da mutane sosai ya dawo yana da mura ya fara killace kanshi a lalle a sanar da hukuma kada mutum ya ce a'a ka yana tsammanin wannan mura ce ko kuma a wannan ainihin eh, eh, cutar numfashi ne na coronavirus zai yi wuya saboda yanzu ba san mutanen da suke dauke da wannan cutar ba kuma mutane sun ci gaba da mu'amala abu shine mutum ya kira hukuma ya sanar da su sannan ya killace kanshi tsakanin shi da iyalan shi sannan ya tabbatar cewa ya kare sauran mutane da suke tare da shi zai yi tari ya rufe baki idan zai yi mu'amala da sauran abubuwan amfanin gida a ware mai nashi har sai hukuma ta ɗauki mataki akan halin da yake ciki. wato likita yana da tasiri idan mutum ya samu kanshi a wannan yanayin ya fara jin waɗannan alamu ya sayi irin magungunan da suke tafiya suna saya na na mura a fara kafin a ga likita akwai tasiri babu gaskiyar magana saboda Eh, mutum zai iya sa shi a cikin wani hali ala kulli halin kada mutum ya sha magani da ba likita bane ya bada shawaran a sha magani saboda akwai illolin da yake tare tattare da yin haka yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato duniyar amurka da abokin aikinmu mahmud lalo ke shirya mana Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako. A wannan karo za mu kawo muku karashin mudu'in da muka fara tattaunawa ne a kai makon da ya gabata kan wata al'ada da mazauna kasashen da ke tasowa ke yi na zuwa wasu kasashen waje da suka ci gaba domin haihuwa bisa dalilai daban-daban da suka ta'allaka ga nemar ma dan ko yadda za a haifa takardar shaidan zama ɗan ƙasa ko kuma bisa wasu dalilai waɗanda suka shafi neman kwararrun likitoci a fannin haihuwa shiri na musamman da muka hada tare da abokiyar aiki na karina chaudhry sunana mahmud lalu kuna sauraron sashen hausa ne na murya amurka daga nan birnin washington dc idan ba a manta ba a makon da ya gabata muna kan tattaunawa ne da hajiya rahinatu wata ya kasar gabon da kuma shahi zabin chaudhry ya kasar bangladesh waɗanda suka zo haihuwa a nan amurka mun kuma tsaya ne a daidai da na tambayi zabin, kan yadda ta yi babatakan neman asibiti a lokacin da ta zo haihuwa ga kuma amsa da ta bayar. Sirkena ne suka sama min asibiti da likita. Kuma likita ta ƙwararriya ce mai abin mamaki. To wani batu da ke tattare da wannan lamari shine da yawa daga cikin masu zuwa irin wannan haihuwa a nan Amurka. ana musu kallon suna zuwa ne ba wai don samun ingantacciyar kulawa ta kiwon lafiya ba wato suna zuwa ne domin 'ya'yansu su samu takardun zama 'yan kasa a nan amurka mun tambayi hajiya rahinatu ko wannan batu ya taɓa wulgawa a zuciyarta yin da na haihu ma na ce musu da lokaci na yi zanda na ce musu ina zanda suka ce ba zanda ba shi dan nan amerika dan amerika ne in jira shi takardun su ya fito sannan bata ɓoye wani burinta na samun ɗa ba amurke ba. Dama ina neman ɗa nan samu takardun Amurka don ‘ya'yana biyar da na haifa nan ba mai takardar amerika kuma hanya na ne a ci nake zuwa nake saro kayan zan saya inda yake sun yarda suka suna so su ba dana takarda na shiga ran zauna kuma dan ya samu takarda na zauna wata uku kuma dan nan aka ba shi passport american na zo da shi Right after I delivered, I, I was in depression and that continued for a very long time. Bayan da na haihu sai na shiga cikin wani yanayi na kunci. A wannan lokaci na san cewa mijina zai tafi. Abin babu daɗi na so a ce shi ma ya ji yadda na ji. I, I, I wish she was there to, to see, to experience. Ko da ke Shezabin ta ce an kai ta Amurka ne domin ta samu kulawa mai kyau, amma bayan ta haihu da makonni biyu sai mijinta ya koma gida, lamarin da ta ce ya yi tasiri a kanta. Wata matsala da aka fuskanta a wasu lokuta ita ce lokacin da yaran da aka haifa suka ballaki hankalin kansu dawowa ƙasar nan kan zama musu babban matsala musamman idan aka yi la'akari da irin bambancin al'adu da za su fuskanta amma ga hajiya rahinatu wannan ba matsala ba ce to da yake dan hajiya rahinatu wanda ta sa wa suna muhammad ya dan tasa na tambaye ta shin ko ya san shi ba amurke ne ya san cin shi ba amurke ne yanzu ko ma marin shi ma ka yi ce ce muna gidan nan zai kira 911 kuka ce musu mu a nan ba na yi wani wani shi ne ka koma can kasan ku ka kira na yi wani wani a nan mu ba mu san na yi wani wani ba. to wai shin yaya amurkawa ke kallon kansu a matsayin 'yan ƙasa mun zagaya birnin new york inda muka ji ta bakin wasu daga cikinsu. America is great country. Amurka ƙasa ce mai girma, ka gane? Ita ce ƙasa ta farko a duniya One. <laughs> Shi kuma wannan ga ta fuskar da ya kalli kasar. Uh, Yanzu Amurka ta yi zafi saboda babu ayyukan yi. Wannan kuwa alfahari take yi da kasar ta. A wuri na zama ba Amurkiya ne yin alfahari da kuma nuna kauna ga ƙasa ta. Wasu ma sai su rasa abin da za su ce. Wannan tambaya ce mai wuya, kai gaskiya ban sani ba. <laughs> bayanai dai sun nuna cewa ko da wani al'ada za ta sauya wato al'adar zuwa wasu kasashen waje a haihu musamman ma nan amurka ba abu ne da zai sauya nan kusa ba masu sauraro baki ɗaya abin da shirin namu na duniyar amurka ya kunsa kenan a wannan mako sai kuma wani karo idan allah ya kai mu za mu zama ku ɗauke da wani sabon shiri da izinin allah yanzu a madadin karina chaudhary da ta taya ni tattara bayanan da kuka ji a wannan shiri na duniya amurka na musamman ni mahmud lalo nake cewa a hutun karshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To sauraro yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Shehu Adamu Rijau ya ce Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Ya ce Ubangiji Allah ka kawo muna karshen wannan cuta ta coronavirus Alfarman manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin summa amin. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga na mairo umar makera ya ce assalamu alaikum mu biya hausa ya ce hakika samun nasarar warkewar mutum shidda daga cikin waɗanda suka kamu da cutar covid-19 a najeriya babban abin farin ciki ne matuka da fatan allah ya kamuna ƙarshen wannan annoba ta coronavirus da ta addabi al'ummar duniya. Sai kuma da ƙarshe muna da saƙo daga Sani mai lange-lange yauri da Aliyu Usman takalafiya suka ce baki ɗaya Assalamu alaikum biyu Hausa. Suka ce muna maraba da matakan da babban bankin Najeriya ke shirin ɗauka kan tunkara annobar coronavirus. Ganin cewa cuta ce mai tsadar magancewa da fatar Allah ya sa a cimma nasara. karkara shirin namu ga Aisha nan da takaitattun labarai. Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya kamu da cutar coronavirus bisa ga sanarwar fadar mulkin Birtaniya Downing Street. a cikin wani sakon bidiyo da ya kafa a shafinsa na twitter firaministan ya ce jikin shi ya yi zafi kuma yana fama da tari da ya bayyana da cewa bai yi tsanani ba afirka ta kudu ta bayyana mutuwar mutane biyu na farko sanadiyar cutar coronavirus yayin da waɗanda suka kamu da cutar a ƙasar suka zarce dubu ɗaya hukumomin ƙasar sun kakaba tsatsauran dokar hana zirga-zirga na tsawon makonni uku a duk lokacin da ake da buƙatar aika wani sako da zai kubutar da rayuwar jama'a akan annobar coronavirus mawakan afirka an amfani da wannan damar wajen isar da sakonni baki ɗaya nahiyar mawaka na ta fitar da waƙoƙi akan wayar da kan jama'a muhimmancin nisanta kai da juna don daƙile yaduwar takana da wasu daga cikin alamominta idan mutum ya kamu da ita. da tsakar ranar yau juma'a kasuwannin hannayen jarin kasashen asiya suka fara tashi yayin da kasuwannin amurka suka tsaya waje daya na tsawon kwanaki uku a jere duk da wani kuduri da majalisar dattawan amurka suka gabatar na dala biliyan biyu don yakar annobar corona coronavirus To masu sauraro baki ɗaya a nan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci. Sai kuma can an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Kafin mai sallama da ku, Muna taya Alhaji Rabiu Muhammad Kutana da Malama Fatima Ibrahim Zara na ɗaurin aurensu da za a yi gobe Asabar 28 ga watan Maris a gidan Malam Nasiru M. Lawal Usama a bayan gidan mai unguwar daɗin kowa Kwantagora jihar Niger. yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma aisha ma'azu da ta taya ni gabatarwa da julie Lathers gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa Ni ce Amina Buhari auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. Sai mun haɗu a shirin mu na dare.